Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni Amina Buhari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau hudu ga watan Afrilu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Aisha dauke da kanin labarai. To Amina yau talata ne ake sa ran cewa za a gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kuliya a birnin New York. shugabannin kasashen turai suna shirin gindaya wa cana iyaka akan goyon bayan da take baiwa rasha a yakinta da ukraine australia za ta haramta amfani da manhajar tiktok a wani matakin tsaro kamar yadda wasu kasashen yamma suka yi to kamar dai da kuka ji a kanin labarai a halin yanzu dai ana nan jira ana wato za ku ji halin da ake ciki dangane da tsohon shugaban amurka donald trump da mika kansa ga hukuma sannan kuma a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa babban hafsoshin rundunar sojin najeriya na jagorantar wani muhimmin taro a birnin tarayya abuja domin tattauna al'amuran tsaro za ku kuma ji ci gaba akan halin da ake ciki bayan kafa dokar hana zirga-zirga na sa'o'i da hudu a sabon garin nasarawa karamar hukumar cukun ta jihar kaduna sakamakon harin da wasu 'yan kungiya suka kai a yankin muna kuma tafe da shirin noma da na nasihar azumi albarkacin watan ramadana amma kafin nan bari mu fara da muku labaran duniya na kashin farko masu raro barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya Yau talata ne ake sa ran cewa za a gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kuliya a birnin New York. Zaman da ake sa ran za a kwashe ƙasa da sa'a ɗaya sai dai kuma za a iya kwashe shekaru kafin a kammala shari'ar bisa la'akari da yadda tsohon shugaban ya ci gaba da musa zarge-zargen da ake masa. Shari'ar da za a ci gaba da yinta har bayan zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara mai zuwa 2024 zaben da tsohon shugaban zai tsaya takara. Trump ya zama tsohon shugaban Amurka na farko da yake fuskantar zargin aikata laifi bayan da wasu masu shari'a suka yanke gurfanar da shi a makon da ya gabata bayan samun shi da laifin biyan wata 'yar wasar batsa Stormy Daniels kudin toshiyar baki a shekara ta 2016. har yanzu ba a bayyana laifukan da ake tuhumar trump da aikatawa ba sai dai ana sa ran cewa za a bayyana laifukan a fili idan ya bayyana a gaban kotun ana sa ran cewa alkalin da zai yi wa trump shari'a john mccann zai bayyana laifukan da ake tuhumarsa da su a yayin da za a gurfanar da trump ko kuma da zai bayyana a kwarin farko a kotu inda ake sa ran trump zai musu aikata laifukan matakin shari'a na gaba shine za a zauna sauraron karar wanda ake sa ran za a kwashe watanni ko shekaru bayan masu shari'a sun yi shawara duk da cewa ana cin mai yarjejeniya ne a sama da kaso 90 cikin 100 na laifuka a birnin new york kamar yadda yake a sauran sassan kasar lauyoyin trump sun ce akwai kyakkyawar zaton cewa trump ba zai amince da hakan ba shugaban wato shugaban dokokin kasashen wajen gamayyar turai joseph borrell a yau talata ya ce shugabannin kasashen turai za su aika wa china sako cewa ba su amince da ta ci gaba da baiwa rasha tallafin sojin da take wato tallafin soji da take yi ba a yakinta da ukraine da yake jawabi a brussels inda ministocin kasashen mambobin nato suke ganawa kuma a gabanin ziyarar da yake shirin kaiwa china a makon gobe. borel ya ce tuni eu ta sanar da china matsayarta a kan rashin mutuncin da rasha take aikatawa da kuma laifukan yakin da take aikatawa za su bayyana matsayar dangantakarsu da beijing ya ce wannan shine sakon da sauran shugabannin eu da ma shugaban ƙungiyar ƙasashen turan ursula von der leyen yake shirin kaiwa china ziyara zai sanar da shi borrell ya gana da manema labarai tare da sakataren tsaron amurka anthony blinken wanda ya ce za a mai da hankali akan kasashen turan su kara rage yadda suke dogaro da makamashin rasha sannan su inganta samar da tsaftataccen makamashi ana sa ran cewa dukkanin jami'an diplomasiyan za su halarci taron ministocin wajen kasashen nato a yayin da kungiyar take marabtar finland a matsayin sabon mambanta To madalla a gaida Aisha, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya na can na jagorantar wani babban taron manyan kwamandojin askarawan kasar a Abuja, inda ake duba yanayin tsaro a duka yankunan Najeriya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. IPOP and ESN and their supporters have threatened that there would be no elections. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke kara aikewa da sakon gargadi ga kungiyar tsagerun 'yan awaran da ke neman ballewa daga Najeriya wato IPOP da a baya suka yi barazanar hana gudanar da zaɓuɓɓuka inda ke jaddada cewar da zaɓe ko ba zaɓe 'yan ta'addan ipop ko esn ko ma kowace irin ƙungiya ko ƙungiyoyi ko ma wasu gungun wasu jama'a ba za a bar su su yi kasancewar najeriya ƙasa ɗaya dunkulaliya barazana ba general faruk yahaya wanda ke magana yayin wani taron manyan kwamandojin sojojin najeriya da ake yi a halin yanzu a nan abuja ya ce irin kazar-kazar ɗin da dakarun da sauran jami'an tsaro suka yi ya kai ga samar da tsaron da ta kai yanzu najeriya na iya haƙo gangar mai miliyan ɗaya uku a kullum general yahaya ya ƙara da cewar aiwatar da matakan da aka ɗauka yayin irin wannan taro da aka yi a sokoto a bara sun taimaka gaya wajen samun gagarumar nasara da sojoji ke yi a halin yanzu a sassa daban-daban na ƙasar nan inda ya ce sojojin a halin yanzu sun hana 'yan ta'addan boko haram sakat a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sannan kuma sun samar da tsaro a sauran sassan najeriyar masanin tsaro Eya Komodo Baba Gama mai ritaya ya ce lalle kam ana samun nasara. Wannan bayanai wadda shi Lieutenant General Yahaya ya yi Chief of Army Staff a gaskiya ne kwarai da gaske. Ai idan za a yi musu adalci kuma a duba a ga yadda dakarunmu suka jajirce aka samu zaman lafiya aka kori wa'annan 'yan Boko Haram musamman a yankin Arewa maso gabas ba ma Arewa maso gabas ba in ka duba yau a Najeriya gaba ɗaya abubuwa sun kan kama an samu ci gaba an samu nasarori kwarai da gaske. sai dai kuma a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto Basharu Altinegu yawo Isa da ya daɗe yana kokawa akan matsalar tsaro na mai kyau har yanzu fa da saurari na aka ba. Mala Hassan mu ma'aunin mu ga duk wata samun nasara da jami'an da cewa sun yi cikin wannan ƙasa game da hada ainihin da 'yan ta'adda ba abu ne wanda a koyayye ba. Balayar shina nan dajin birnin Gwari kina ci gaba da cin zarafin jama'a kina rike da mutane dogo gyaɗa shina nan dajin Kwantagora har yanzu akwai 'yan matan birnin Yawuri sauransu ainihin da hannu nai. Nan ga Bello Turji ne yana ƙara miƙa ƙawahuwa ne. Kulliyomin cin zarafin jama'a su yi. Malam Hassan waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda yanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara to babu shakka aunawa muka mu gani waɗanda ya 'yan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu suna gudanar da ayyukansu suna ƙara ainihin a ringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a dukkan waɗanda mutane da zana babu wani al'amari wanda ya kau waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda mu mu san irin ma'aunin da suke amfani da su ba domin samar da wanga bayani malam hassan hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To, godiya muke Malam Hassan wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya. A yau Talata Australia ta ce za ta haramta amfani da manhajar TikTok a kan duk na'urorin gwamnati. Wannan na nufin ta shiga jerin kasashen yamman da suka hana amfani da manhajar mallakar kamfanin China bisa tsoron samun bayanan tsaron kasar. Babban alkalin kasar Mark Dreyfus ya ce wannan matakin ya biyo bayan samun shawara daga hukumar tattara bayanan sirrin kasar kuma za su fara ɗaukar matakai ba tare da bata lokaci ba. australia ta ce wato australia ce kasa ta biyar cikin jerin kasashen da suke kawancen tsaro da za ta haramta amfani da manhajar tiktok inda ta bi sahun kasashen amurka birtaniya canada da new zealand faransa netherlands da tarayyar turai su ma sun dau matakai irin wannan kwararru a fannin tsaro a kafafen yanar gizo sun yi gargadin cewa ana iya amfani da manhajar wacce take da mutane sama da biliyan daya masu amfani da ita wajen samun bayanan sirrin mai amfani da ita wanda gwamnatin china za ta iya amfana da su A yau Talata India ta ki amincewa da matakin China na sauyawa wasu wurare a gabashin kasar da aka sani da Aruna wato arunachal pradesh suna wanda china ta ce yankin yana daga cikin iyakar ƙasarta china da india sun gwabza yaƙi a game da kan iyakar ƙasashen mai tsawon kilomita 3,800 da wato da ba a iyakance shi yadda ya kamata ba a shekara ta 1962 sannan sun yi aron gama a kan yankin da ke kan duwatsu a 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin da ya sa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka masu ikon makaman nukiliya ta yi tsami musayar kalamai marasa daɗi tsakanin ƙasashen na baya-bayan nan da ya faru a ranar Lahadi ya biyo bayan wata sanarwar da ma'aikatar take kula da al'amuran fararen hular China ta fitar, inda ta ce ta sake wa wasu wurare goma sha ɗaya suna ciki har da yankunan duwatsu biyar, wanda China ta ce suna ƙarƙashin yankin kudancin yankin Tibet a ƙasar ta. arunachal pradesh wani yankin indiya ne wanda tun da can yana karkashin india kuma zai ci gaba da kasancewa yankin indiya a dokance wani mai magana da yawun bakin ma'aikatar kasashen wajen indiya arindan Bachi ya rubuta a shafinsa na twitter to sai dai wani mai magana da yawun ma'aikatar wajen china ya ce sauya waɗannan wurare suna baki ɗaya na karkashin yankin china akalla sojoji 24 ne aka kashe a yayin da bangarorin biyu suka yi arangama a yankin ladakh a yankin yammacin iyakar tasu a shekara ta 2020 lamarin da ya dan kwanta bayan da aka samu sasantawar diplomasiya da tattaunawar soji. madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu a halin da ake ciki a yau tsohon shugaban amurka donald trump ya koma new york inda zai mika kansa ga hukuma trump zai zama tsohon shugaban amurka na farko da za a tuhuma da laifi lamarin da ba a taba gani ba a tarihin kasar a yanzu dai muna tare da abokin mu kai tsaye baba ya ko makeri inda yake can kotun a birnin new york baba barka da shigowa filin namu yawa barka ka dai amina To baba yanzu dai barka yanzu dai wani ƙarin bayani za ka yi wa masu sauraro akan halin da ake ciki a yanzu. E to abin da ke faruwa a yanzu shine wato idan ka duba nan a wajen kotun eh, mutane ne suka fara taruwa galibi magoya bayan shi tsohon shugaban kasa Donald Trump mm. su ne suka taru a nan sosai. akwai kuma waɗanda ma suke zuwa kana ganin kamar su suna ra'ayin wato a tabbatar da doka a kansa kuma ka duba jami'an tsaro sun tare hanyoyi da dama kafin ka karaso kusa da kotun ma a lamari ne mai wahala motoci ba su iya kaiwa sannan kuma um, mutane da suke kaiwa ma ba za a bar kai dab da kotun ba an tare mu ne daga nisa muna duba abin da za a yi amma nan gada a ka'ida inda suka ce nan da minti talatin ko minti arba'in insha Allah za a shigo da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump domin ya a ɗauki hotunan ya tsunsa sannan a ci gaba da harkokin da ya kamata a yi. Wato a halin yanzu dai har yanzu shugaban bai riga da ya karaso kotun ba. A bai riga bai karaso kotun ba sannan damin karfe goma sha biyu da ranar dinnan ne suka ce za a zo da shi a kotun ko kuma zai zo eh, shi da kansa ya zo ya gabatar da kansa a doki hotunan yatsun hannunsa sannan ah, a ci gaba da sauran abubuwan da ya kamata a masa. To sannan kuma yaya lamarin tsaro kana ganin kamar akwai wani abin da zai barke a wajen ko kuma dai alhamdulillah komi lafiya lafiya. Eh, to a yanzu yadda jami'an tsaro suka yi damarar nan babu alamar cewa wani abu da iya faruwa to ba sai dai abin da ba a rasa ba a lokacin da shi shugaban kasar zai zo don saboda kin san mutum ne wanda yake idan ya ya tinkaro wuri za ka samu magoya bayan sassan taso to ba a san abin da ke iya faruwa ba amma alal hakika abin da muka gani a kasar nan yadda jami'an tsaro suka bazu suka sa shin ga suka tare wuri mm. yadda mutum ba zai so a dab da kotun ba to za mu iya cewa da alamar ah, tsaro ya kama kuma ba za a wani ba alhamdulillah to mun godiya muke yi baba to jama'a masu saurari yanzu dai za mu ƙara koma najeriya har yanzu dai yankin sabon garin nasarawa da ke karamar hukumar cikun na cikin dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i eh, wato hudu sakamakon rikici tsakanin matasan yankin wato da ya yi sanadin kashe mutane biyu da kuma jikkata wasu wakilinmu isa lamal ikra ya aiko mana da ƙarin bayani rukunin kungiyoyin matasa da ba sa jituwa da juna ne dai aka ce sun afkawa juna a kan hanyar su ta tafiya wani taron sulhu wanda dagacin yankin sabon garin nasarawan ya shirya da nufin ganin an kawo ƙarshen matsalar a yankin baki ɗaya. kamar da yadda wani dan jarida kuma mazaunin yankin malam harun nasarawa ya shaidawa muryar amurka wannan abin ya samu asali ne daga rikici na rashin jituwa tsakanin wasu matasa a unguwar sabon garin nasarawa wato dalkaniya kenan wanda har ya sanadiyar kisan mutum biyu daga ciki kuma wannan abu ne wanda dama akwai da rashin jituwa da samun yan hatsaniya tsakanin bangarorin su matasan da suke samu wannan hayaniyar shi dagacin wannan yanki ya yi kokarin ganin ya su sulhunta a ita wannan rigima wanda a ƙoƙarin yin hakan a kan hanyar tafiyar su bangarorin biyu suka haɗu da junansu ya haifar da wannan rigima wanda ɗaya daga ciki ya amfani da bindigar da ke hannun shi ya harba wanda ya jikkata wasu kuma ya kashe mutum biyu daga ciki. Menene dalilin rigimar ba maganar addini ko bangaranci ko kabilanci? A wannan rikici bai da wani alaka da addini ko kabila domin duka waɗanda abin ta shafa da waɗanda aka kashe da waɗanda suka yi kisan addini ɗaya ne musulmai ne kuma yaran hausawa ne duka. To ko me ke yawan kawo irin wannan rikici na matasa da ke da alaka da harkar daba musamman ma dai a wasu yankuna na jihar Kaduna? manjo yashin mai ritaya masani ne akan harkokin tsaro kuma ya ce akwai buƙatar maganin gwamnati ta sauya salo. A mahanga irin ta tsaro wannan bai rasa nasaba da kamar dalilai guda biyu zuwa uku. Dalili na farko dai shine tun farko waɗannan yara sun rasa tarbiyya daga irin iyaye ko gidajen da suka taso babu yadda za a yi a ce wanda ya san musulunci ya zo da wata niyya ta ya cutar da wani a cikin irin wannan wata mai alfarma watan da ake sa rai mutane kowa ya mai da hankalin shirin abubuwa da za su zamanto na kyautata zamantakewar shi da juna da taimakon juna na biyu rashin doka wato ita kanta hukuma wadda abin ya shafa ta rika daukan doka yadda ya kamata a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro saboda haka abu ne na a kama su a hukunta su wanda duk yayi abu in ana ganin ana hukunci to gobe su ba za su kara ba kuma wannan mataki yanzu da suka sa mutane a ciki gaba daya wurin yankin a ce an hana zirga-zirga ai sauran al'umma ma ka yanzu an cutar da su in an san wanda suka wannan abun kuma aka kama su a gurfanar da su gaban kotu wannan abu in aka bar shi zai ci gaba da yaduwa ne domin su yan uwan wanda aka kashe din ba za su sahale ba za su nemi wani lokaci su yi mamaya su ma su ce za su rama saboda haka dole ne ne hukuma ta ɗau matakin da ya kamata a kai. Har ya zuwa talatan nan da dai al'ummar yankin sabon garin Nasarawa da ke karamar hukumar cikin suna cikin dokar hana zirga-zirga. sai dai kuma mazaunin garin malam haruna nasarawa ya ce yanzu dai hankali ya kwanta eh to gaskiya jami'an tsaro sun yi aiki sosai a domin wannan ita kanta dokar ta ɓaci ta biyo bayan ziyarar da shi kwamishinan a harkokin tsaro na ciki da cikin gida na jihar kaduna ya kai domin gane ma idanunsa inda a hatsaniyar ta taso na bangaren wasu matasan da suke ganin ba su ji daɗin kisan abokansa da suka yi ba inda suka nemi a ɗaukar fansa musamman ga shi dagacin wanda duk ƙoƙarin da su jami'an tsaron suka yi na ganin sun kwantar da tarzomar abin ta nemi ta citara wannan dalilin ya sa aka ɗauki wannan matakin so amma zuwa yanzu ba wata hayaniya a wannan unguwar. Dama dai a can baya harkar harkallar hayyakewa juna tsakanin matasa ta yi kamari a wasu sassan jihar Kaduna. amma saka dokar haramta wannan harka ta dabanci ko kuma shara kamar da ake kiranta ta kawo kwantawar matsalar baki daya kafin wannan sabon harin da ya sanadin salwantar rayuka guda biyun da ake ganin zai iya mai da hannun agogo baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikra da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ke shirya mana noma tushen arziki noma tushen jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa yayin da ake ci gaba da azumtar watan ramadana na bana wasu al'ummar musulmi a ghana suna kokawa kan tsadar kayan masarufi abinda ake alakantawa da neman riba mai yawa da wasu 'yan kasuwa ke yi wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Surajuddin Sa'id na ɗaya daga cikin masu sayayyan kayan cefane ga iyalinsu a kowace watan Ramadan, amma bana kuɗin da ya isa da shi kasuwa bai iya ya saya rabin kayan abincin da yake bukata ba. Na zo na sayi nama kasuwa 20 cedi ba na ba wasa ba ne. Wanga kuma magi shi ma uku 2 cedi wanga kuma albasa ke nawa, kowane guda 1 cd wallahi na sayo ni biyar wallahi dan yi miyan banku kai da iyalin eh dai da iyalina an ga duka mana mana jimani yau duba kayan da na yi kanga ya tunke almost 30 cd kenan amma ban sai kubewa ban sai yaduwa ba ban sai komi ba tuku 30 cd ga wancan shekara dai inda na rika 20 cds an yi miya da banku da komin duka amma yanzu haka ban je na sayi ba na cire 50 cd na aji na zo ya zama fada gida. Watan Ramadan na bana na zuwa ne a daidai lokacin da hahawan farashin kayayyaki ke ci gaba da faduwa a Ghana kuma na daga cikin abubuwan da ke janyo faduwan farashin kayan su ne abinci ko da yake farashin wasu kayan lambu na sama. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki a Ghana ya ce kayan hatsi na daga cikin kayayyakin da suka sanya faduwan hahawan farashin kayayyaki a bana amma wasu har ila yau sun yi tashin gaurin zabo. Sara su maiwa su dawa da shinkafa ya dan zo kasa kadan shi dai hal yanzu abin da ke sama ni bai sake ba shine abin da danganci kayan marmari kamar su ayaba da su apple da su da kuma kayan dafuwa kuma bi ma'ana abin da ya gaji su mai da su sauran tumatar da su hal yanzu su suna sama amma abinci zatin abinci da kanshi kamar su shinkafa da saura ya zo kasa kadan to sai dai duk da sanarwar da gwamnati ya fitar na faduwan farashin kayayyaki ana ci gaba da fuskantar tsadan kaya musamman na bude baki abinda ake alakantawa da bin dogon riba da wasu 'yan kasuwan ke yi. Na isa babban kasuwan Asawasi da ke birnin Kumasi inda ake sayar da kayan lambu. Ga da yadda tattaunawar ni da masu sayar da kayan ya kasance kan farashin kaya a bana. Aikin su Abdallah, ina sai da pineapple, ina sai da watermelon, ina sai da paya, ina sai da pawpaw. Ya farashin kayan eh, yake yana ɗan kasa ko yana sama? gaskiya yanzu dai yana sama balle yanzu haka da muke ciki kayan da muke sayarwa 2cd yanzu ya koma 3cd yanzu kayan bisa kayan da da ya azumi da shi iftarin duka yayi tsada sai sa a duba muna wana kayan iftarin duka yayi tsada yanzu pineapple an nuna ga hakan ga dan ba da sarin shi 3cd nawa mai shida shi ya sayi ta gani sai sa kayan yayi tsada yanzu ku kuma da kuke sayar da kayan eh, ba ku da wani abin da za ku kasancewa wata na ramadana kowa na neman lada haka muna da wani abin da mu ma muke yi yi amma kayan nan shekaran ga yayi tsada ne yayi tsada ne sosai Suna na Rubatu Akilu, komi ya yayi tsada. Balle ga azumi masu kwadi sun zura mai kudi. Da man gunga muna sai shi na muna sai shi 1 ga shi shekara ga 2.5. Kwandon lasa muna sai shi 5 million, 6 million. Gashi shekara ga 11 million haka muke sai muke zuwa. Yasa komi muna rokala su bar komi ya zo muna sauki da albarkacin wanga wata. Har mu zo gun mai sayar da wato dabino. Kudin dabino yanzu yana sama ne ko yana kasa? Yana sama ne. Yanzu farko da muna sai da muka sai kurwan na muna sai da shi 40. wani mata to 540 amma yanzu ne an kara kudin kayan. Na tuntubi Hadiya Fati bakin git ɗaya daga cikin shugabannin mata 'yan kasuwa a birnin Kumasi a inda ta bayyana cewa ko shakka babu kayan a bana cikin watan Ramadan ya tashi. A don haka an fi sayen ma wasu kayayyakin da ake shigo da su daga Najeriya sabida arha. Lasiya de mun ce kaya yi tsada amma ya yi goma. Lisiya gaskiya kayan ya yi tsada sosai wallahi ya sa to shede mai hali kamar miliki pop apple madara la siya mun sai da shi 800 to DC yanga ga kuma gashi ya hau ya je sama ya kai 1.650 shi yasa dc ya duka kayan ya je duk masu saye su yi sadaka da yawa ba su zo ba don shi ba mu ba ne mu ma muna roko masu sayan kayan su kuma su yi hankuri dc ya dai gaskiya abin ya sake akwai wani tili filandin lifting gana ke yi galan na lasiya mun saye shi a dakan shi 1.4 amma shekaran ga 4 million 200 ya sa ba a saye gas gaskiya na Najeriya ya zo. Na Najeriya nan muna sai da shi yana cikin sari guda 10 ya fi na gana na gana kuma yana hannu su sari kowane ɗaya a 17 cd muna saiwa 18. Sheikh Muhammad Ayub malamin addini ne ya yi kira ga al'ummar musulmi da su iya bakin kokarin su su rage farashin kaya domin su kuma su shiga cikin jerin waɗanda za su ribaci wannan wata mai girma. Masu sai da kayan bude baki ta marmari da sauransu a ji tsoron Allah saboda ganin cewa wata mai alfarma wanda kowane daya ke neman a ce ya samu albarkan wannan wata ba wannan wata ne za mu dauki dama don mu yani mu lakaɗa wa kanmu ko mu donka hannunmu muna marin juna da shi ba abinda nake son yi magana a kai shine karawa kaya farashi cewa don ya zama ramadan ko ta wani hanya mutum ya sai zaka je ka sai zaka a burbai misali zaka zo wurin yar uwarka musulma ka saya tana sai da maka shi cd goma ka ka samu ayaba kwadu ko shidi takwas 8 cds sai ka ga yar uwarka musulma tana maka 15 series ko 20 series an gaba lokaci ne ba mu tausaya mu juna ba in kana kaya sun yi sada amma kada mu yi ya wuce gona da iri annabi sallallahu alaihi wasallam nasiya da yake yayi muna a cikin wannan azumi shine da ɗaya daga cikin mu zai dauki gusuran dabino ya ba dan uwan shi ya bude baki sai a rubuta mishi lada kamar yanda dan uwan shi ya azumi tun abin safiya har zuwa yamma hamza adam muryar amurka daga Kumasi, Ghana. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a kuma wakilin a Kumasi Hamza Adam sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Hafiz Baballe da wannan shirin. Yanzu kuma ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala dan uwanku ne Muhammad al Khalil sashin da'awa ta kungiyar Icodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci wa'annan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada ibada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma ɗan uwansa ka kalli mai azumi a yayin buɗe baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa. To madalla kafin mu karkar shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai. Virgin Orbit kamfanin da ke harba taurarin sararin samaniya wanda Richard Branson ya kafa ya sanar da cewa ya fada talauci ya kuma sanar a hukumance cewa kamfanin ya durkushe kana za a sayar da kamfanin kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar da ta fito daga kamfanin a yau talata. Kamfanin da ke California ya fada a makon jiya cewa zai sallami kaso 85 na ma'aikatansa kimanin mutane 875 domin rage kuɗin da yake kashewa a bisa dalilin rashin samun wadataccen kuɗaɗen gudanarwa. virgin orbit ta fuskanci babbar koma baya tun farkon shekarar da muke ciki a lokacin da ya yi yunkurin harba tauraron dan adam shi wato tauraron dan adam din shi na farko daga kasar burtaniya da bai yi nasara ba kamfanin ya shiga haɗin gwiwa ne da cibiyar kasashen turai ta sararin samaniya da kuma cornwall space sports domin harba taurari tara zuwa sararin samaniya Yau Talata ne ake sa ran cewa za a gurbanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kuliya a birnin New York. Zaman da ake sa ran za a kwashe kasa da sa'a daya. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare a sharuwa lafiya.